Allah da annabi ashe da man kin kawo daki ne dan ki cuce ni. ba haka bane. A tsakar gida ce mai magana kika Kina ji ni abin da aka yi shine ni yanda nake so ki gane yarinyar nan dai tana gidan aikatau na kaita. kuma sana'an da sana'an nabi kika kai ta gidan kika kawo min ita ku matsala ku kenan mutanen ƙauye he ku ki zama da ƴaƴan naku da Allah ya baku ku kasa tarbiyyar su a can a tare da ku da daɗi da rashin daɗi da yunwa da wuya da daɗin ba ku iya zama da su a kuma yanzu kun kin kawo min ƴan nan kuka ce ku binni birni akwai maiko akwai cin daɗi kuma yan nan na abuja na kai ta fa ce ki yi haƙuri wata bai yi ba idan wata i za a kan albashinta duka na wata shida zan baki. ba a bani kuɗin ta ba har yanzu Hajiya kin san ni har kafa idan bana jin alat gaskiya fa da koi matsala. To kawai harka na kawo yarinya ta aiki aikato a bani kuɗi in ji dumtsa aljihuna in je in kashe garanin gabana domin na kawo yarinyar nan domin in mata kayan ɗaki da kuɗin da za ta tara. To kuɗi ba su zo ba kina son magana haka ake yi. kuɗi ba su zo ba. To shikenan dauke ni dauke gani dauke ni madadin aiki. A kin ga ba ta kai na ba ba. zan yi. Ba su kawo kuɗi ba sai karshen wata. To gaskiya kin go. kuma yarinya na gidan aiki wata uku kenan. Wata uku biki. Da na taba cinye miki kudin aikin yarinya? Biki taba cinye mu ba amma wannan karan da kika ga ya ta isa misali ta isa aure shine kike ne ma ki cuce ne. Da isa aure ba a kawo kudin aikin ta ba. To saboda haka ni yanzu abin da nake so kawai ya ta nake so. Yake so. Eh. A dauko. Sai ka kama asarar Idan ji ba zan je in dauko Asara ki kai. Wallahi asara. Kai suka kudin daki. A to ba da kudin da kike biyan kudin haya ba, a kike kike sai. Ko me nake ina Ina Ai na taimake. Naki ne? Na kai. Kami a tajiya, ciki kami. Oh yanzu zan ka miki. Yanzu yanzu ne nake son yata. Zan tafi da ita zan je mata aure. Ba anan garin take ba tana Abuja. ai ma ta je aikatau Abuja Abuja a kai ta aikatau yanzu na ki biya kudin jirgi Abuja na kai ta gidan Hajiya Mandiya aikatau mhm. a yanzu ba zan je Abuja in da akan zan ka miki abai ki bari a biyu kwan biyu yaushe nan da kwana bakwai abin da nake so da ke je biki da amin da yata idan ba haka ba hukuma za ta yi aiki ke da gidan gaba da kai na danna hukuma ashar wallahi billahi lazi to kuna ji dai ku kuna ji wallahi ku kiyaye kai ma kin ji ko kin ji ko kuna ji wallahi na kiyaye an ji ko kun ji ko kun saurara yauwa duk wacce ta dauki irin wannan halin qur'ani kore ta zan yi kore ta zan a gidan nan rayuwa yau ta rikice ya ci da duk abin da ka faɗa na ji kuma na yarda da shi kuma na san da haka dan ni ma musulma ce kamar yadda kake jin kai musulmi ne yawwa amma ina da hujjoji na ko hujjojin nan na tun da mijina in mutu a nan unguwar waye ya zo ya kwankwasa kofa ice kwan kwan kwan kwan hajiya yau ga gero kisha ko ga wannan kice fa ne lokacin da mijina na dare kowa nuna mana kauna yayi ashe an fi son mutum in yana da rai a ce an ka mutu kamar iyali wulakanta iyalin ka jama'a ke yi ina fi sanar da duk abin da nake yi malam kai ka ce ban san me nake ba kuma wace sana'a zan yi wannan sana'a na zaɓa sana'a ta fi dubu a duniya duk wanda mutum yake so ita zai shi ga zai fice shi a rayuwarsa shikenan duk abin da kika faɗa na ji ni dai na sauki haƙƙin da Allah ya ɗora min a kaina idan kin yi amfani da shi kin ji kin tsira idan baki amfani da abin da na faɗa ba inda baki fasa abin da kike yi ba sarkin da ya halice ki i kawo shari'a ba zai fasa abin da ya nufin zai miki ba sai an jima sai a kawo wata sana'a ce ungo wannan bar wannan abin da ake kenan ni fa ban san ci da addini qur'anin ma ba za mu bi ka ba haka ake sai ka tara gemu na ya shari'a sha Allah ma sha Allah la ilaha illa quwwata billah